يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمح والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار إخوة الإيمان أحييكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha ɗaya ga wata ramadan ranar farko ta goma ta wuya in ji yara shekarar hijira ta 1439 hijirar fiyayyen talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma cikin yadar allah da yarjewarsa da falalarsa mun zo don ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa kowace maraice irin haka a wannan masallaci namu na tunawa da babban malaminmu Sheik gafar mahmudu adam allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wanda ke nan anguwar wato tudun murtala kuma a cikin birnin kano muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yi mana jagora idan za a yi tunawa dai mun kwana ƙarshen aya ta saba'in a karatunmu na jiya a cikin suratul hajji sura ta tashi gangarawa watakila yau mu kai ta muna neman taimakon allah wato yanzu za mu tashi aya ta saba'in da bakwai yardar allah alaramma يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون wannan kitabi yana ce mai alkhitabul madani kira irin salon kira irin na surorin madina ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani shine wuri guda ɗaya da ya zo da irin wannan khitabi a cikin wannan sura mai albarka aka kira masu imani da su ta imani an ce babban sahabi abdullahi ibn mas'udin yadda allah ta ƙara tabbata a gare shi yana cewa duk inda ka ji irin wannan usulubi na kira to ka saurara domin ɗayan abubuwa biyu ne za su biyo baya imma dai a ce ku yi kaza ko kuma a ce ku bar kaza duk inda ka ji ya ayyuhal na amanu to za a sa ka ne ko za a hana ka don haka sai ka tsaya ka saurara ka ji menene zai biyo baya tamkar haka anan wurin shi ma da aka ce ya ayyuhal na amanu sai aka ce irka'u wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujida ma'ana dai ku yi sallah kenan domin sun manya-manyan farillai ne daga cikin sallah manya-manyan ginshikai rukunai masu ƙarfi a cikin sallah aka ambata wanda idan babu su ko kuma aka yi su ba cikakku ba to sallah ta samu matsala allah ya sawaki wajibi ne mai sallah ya cika ruku'unsa ya duka dukawa irin ta ruku'u ba dukawa irin ta goho ba wato ayyukan sallah dukkaninsu in ka bi su ɗaya bayan ɗaya akwai irinsu a yanayin rayuwarmu idan tsayuwa ce ai kana tsayuwa ba sai cikin sallah ba ko amma tsayuwar sallah daban take da tsayuwar da kai an fahimta ko haka shi ruku'u wato dukawa manomi yana dukawa kuma haka ba sauran aikace-aikace da yawa akan yi a duke amma ita dukawar sallah daban take sai ka yi irin ta sallah hakanan idan ka tashi daga wannan ruku'u naka ka miƙe to sai ka miƙe kyam tsayuwa irin ta sallah ba tsayuwa irin ta al'ada ba yanzu helima idan ya zo tsayuwa idan ya daɗe a tsaye ga jira ga ya ɗan karkace haka ya ɗan hannunsa ya ɗan ɗora kan kunguru haka ko kuma bahilla ce da yake kiwo zai dogara sandarsa wani lokaci har da kafarsa ɗaya a kai ya daɗe haka a tsaye an gane ko liman ma idan yana kan mimbari wani mai rike sanda yakan rike sanda a tsaye yake shi ma amma ya rike sanda duk irin wannan salon tsayuwa in kai ta lissafo tsayuwa tsayuwa irin ta mutane to tsayuwar sallah daban take ka yi tsayuwar da ko hango ka aka yi aka gan ka a tsayan za a ce kai wancan sallah yake saboda ka yi tsayuwa irin ta sallah in ruku'un ne ka miƙar da gadon bayanka da yawa mutane idan sun tashi ruku'u da yawa in sun taya ruku suna bankar ƙafafuwansu ne baya sai ya tiɗa ƙafar ta baya tsayuwar ruku ba haka take ba tsayuwar ruku daga guyawunka abinda ya je kan tafin ƙafarka nan wurin tsaye kyakkyam bai tiɗe ba bai bankare ba wannan ne zai taimaka maka wajen samun daidaita gadon bayanka ta yadda da za a ɗora maka ƙwarya za ta zauna kan gadon bayan tsab lokacin da kake ruku amma an ka da ƙawahuwanka ka tiɗe to da wahala ba ka yi doro ba ba kuma a san ya doro ala'ayi halin dai zama irin na sallah zama yanzu dukkan ku a zazzaune amma ba zaman sallah kuka yi ba na sallah daban yake an gane ko zaman sallah galibi kala uku ne akwai atawarruk akwai al'ibtirash akwai al'iƙi'a sannan mara lafiya an ƙara mai da na hudu a tarabbu kamar zaman da malamin nan ya yi da zai sauke hannuwansu su koma kan guyawunsa kenan zaman sallah ne amma na mara lafiya da zai iya sallah a zaune sai ya zama a tarabbu kenan muna ce mai zaman kuttuku ainihin hausarsa kenan zaman kuttuku don haka dan kuttuku yake zaunawa ya ajiye shi tsakiya ya ta duka da hannu biyu an gane ko to to shi kenan shi kuma tawarruk zaman cinya cinya ka ta wajen hagu ka zaunar da ita a ƙasa shi cikin ƙafa ka ta hagun ka zoɓo da shi ƙarƙashin cinya ka ta dama yana shimfiɗe wannan ana ce mashi a tawarruk zaman cinya zaman cinyantarwa nau'i ne daga cin nau'in zama na sallah shar'antacce sai al'ibtirash maimakon ka tura ka ta hagu a shimfiɗe ƙarƙashin cinyar dama in sai ka dawo da ita baya sai ka ɗora ɗuwaiwanka na hagun a kan shimfiɗaɗɗiyar ka ta hagu shi kuma ɗuwaiwanka na dama a lokacin zai zama yana lilo bai kai ƙasa ba al'ibtirash kenan zama ne daga cin siga zama na sallah shi kuma al'iƙi'a'u kafafuwanka duka biyun za zan suna kafe sai ɗuwawanka ya hau kan diddigenka diga-diganka biyu na dama kan ɗuwawan dama kan diddigen dama na hagu kan diddigen hagu wannan ma zama ne daga cikin nau'in zaman da ya tabbata manzo Allah yakan yi wannan zaman ana ce mai alƙi'a'u amma akwai nau'in alƙi'a'u wanda yake makaruhi shine kamar yadda malamin nan ya zauna yanzu kun ga kawahuwansa guyawansa duk sun kare sannan tafukan kafafuwansa duka a kakkafa a ƙasa to wannan makaruhi ne ba a irin wannan zaman a cikin sallah ala ai halin dai duka abin da muke so mu kai a gare shi nan sallah dole a koye ta da inda ka ji an ce iqamu sala to ana nufin sallar da aka koya aka yi ta a ilmance kamar da shari'a ta zo da ita Allah ya sa mu dace to nan aka kira masu imani aka ce irka'u ku yi ruku'u wasjudu ku yi sujida wannan ayar da ita da iri-irinta ana amfani da ita a raddi kan 'yan ƙato ko 'yan alƙur'aniyun da ba su yarda da hadisi ba kwata-kwata su wai a ƙur'ani za su fahimci addinin su nan za su fahimci sallar su nan za su fahimci komai nasu a ƙur'ani kadai saboda su sun wadatu da alƙur'ani har ma su yi ta ƙoƙarin kawo hujjoji ba bi ayi hadisin lahi wa ayati yuminun fa ayi hadisin huyu minun suna kawo wannan wai wani hadisi sai sai ce wani hadisi wani hadisi za ka yi da shi bayan alkur'ani to da za ka zo da shi karkashin wannan ayar ka ce mai mai Allah yake nufi ya ayyuhal ladina amanu narka'u ko ya kuma su yi ruka'u ya ku imani ku yi ruku ya ruku yake zai ma yanda ya iya ko yanda ya gane sai ka ce kuma an ce wasjudu ku yi sujada daga nan sai ka zarce kenan tunda ba a ce warfa'u ba ko an ce warfa'u babu aya da ta ce warfa'u idza raka'atun farfa'u babu aya da ta faɗa haka don haka idan kai ruku'u kai dan ƙala ƙato to daga nan sai kai ta zarce ka tafi sujada kuma abin da zai fi baka wato takaici shine idan ka je sujadar, ita ma sujada ba a da ta ce a daga don haka daga sujada, shikenan sai kai lebur ko ka kwanta kaga bayan da zai yi sauraka babu yadda za a yi mutum ya ce wai zai wa Allah addini amma bai yadda ya saurari wanda Allah ya amince ya aiko da littafin addinin ta hannunsa wai baka yadda ya fi ka ganewa ba dan duk wanda ya ce ba zai aiki da hadisi ba <clears throat> kamar yana cewa ba dai ƙur'ani ba ne wannan aka ce shi ne ba shi Allah ya aiko mu annabi Muhammadu ba eh shi to ya za a yi muhammadu ya fi ni fahimta shi da ni da shi ɗaya ne kaga gaba ɗaya a nan ya rusa wasu ayon na alkur'ani domin shi annabi sallallahu tun wajen koyan an bambanta shi da kai shi ta aka yi la tuharrik bihi lisanaka lita'ajalabi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu summa inna alaina inji Allah bayanahu gane fassara alkur'anin Allah ya ce na lamince maka Muhammadu ba sai ka je gurin wani kalan kwace kuwa ya kowa ma ba mu za mu zuba maka gane bayanin shi sa aka ce litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihi ka yi wa mutane bayanin ayan an ce bayani ba kira'a ba ce kuma haka ba fassara ma'anonin ne saboda haka dan kala kato ina azhar ina la'asar ina magariba ina isha'i ina subahi a cikin sallolinka kuma ina ka bambanta bambancin raka'a da ke cikin sallar azur da ta magariba da ta asuba ya kuma ka samu damar bambanta sautin karatunsu wani lokaci a yi a ɓoye wani lokaci a yasirce ya aka ka samu wannan kuma don me ya yasa kake ɗagawa da garku idan ka yi ruku'u kuma idan ka zauna zaman da mu muke karanta tahiya kai mai ke karantawa kuma da koyarwarwa babu Allah ya yi umarni ya ce ai annabi salati kai dan kalaka to yi ma annabi salati mu akwai aya da ta zo da wata sura akwai salatin annabi a ciki amma aya ta ce ai ma annabi salati a cikin surul ahzabi ko hmm. inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to da salatin da taslimin da Allah dan kala kato koya mana Allah shirye da mu sannan sai Allah ce wa abudu rabbakum ku bautata ma ubangijinku o'o oh, oh, ji ta hikima to yanzu da ruku'un da sujadar wanda suka tara sunan sallah an faɗo ni bangare nata sun wakilci sauran shin ita ba ibada ba ce da aka dawo kuma aka ce wa abudu rabbakum ibada ce ita ce ma a'zamul ibadat ita sallah to amma mai hikimar kuma a ce kuma ku bautata ma ubangijinku wani usulubi ne na sake jaddada muku tauhidin E, na'am an kira ku da sunan imani can baya ya ayyuhal ladina amanu ku yi sallah ku yi tasalloli ku kuma fakkar ku yi wasa da tauhidi wa abudu rabbakum ku bautata ma ubangijinku ku kaɗai shi da bauta waf'alul khaira sannan ku aikata alkhairi duk wa'ancan abeban da aka yi umarni da su duka sun ansa sunan alkhairi to da aka ware alkhairi ana aka sake faɗin shi ƙila akwai wani sako da ake so a gaya mana ƙarƙashin haka shi yasa sai mai fassara ya ce wa huwa kullu ma islam ka rahimi wa makarimul al-akhlaq ana cewa alkhairi dukkan abin da shari'ar addinin musulunci ta ce yana da kyau duk abin da a musulunci an yadda yana da kyau to alkhairi ne sai ya ce kamar sada zumunta da nuna kyawawan halaye karka rika ɗagawa ga mutane karka kallon su kana kawo da kai karka rika yi musu tsaki ko ka kalle su ka ɓata rai irin wani abu dai da za ka rika nuna kamar kai wani ne daban a cikin su yi wannan ka zan mai makarimul akhlaq sai ce la'allakum tuflihuna idan kun tsara wannan to za ku samu rabo mai girma shine aljanna Allah ta'ala ya ci shemu to wannan aya yan uwa musulmi maudu'i ne na sujudi tilawa maudu'i ne na me na sujudi tilawa idan ka zo a matsayinka na attali likitabillah ka iso wannan wurin ana so ka yi sujudi tilawa wannan sujuda dangwara goshi ɗaya ne za ka tafi da kabbara ka aje ka ƙasa ka yi azakar da kasan ana yi a cikin sujada in ka ɗago ka ɗago da kabbara ba sai ka yi sallama ba sai ka ci gaba da abin da kake yi na fata an fahimta kuma shin sai an yi alwala ba sai an yi alwala ba kuma sai ana kallon alkibla ba sai ana kallon alkibla ba an fahimta ko sannan kuma <clears throat> mai yin karatun kansa zai yi wannan sujidar mai sauraren shi a lura mai saurare banda kawai wanda ya zo wucewa yana harkar shi mai karatu na harkarsa ka zo wucewa ne kawai ba wurin ka abin nan ba shikenan sai ka zo daidai da gabar da yake cewa la'allakum tuflihun ba sai ka tsaya ka dakatar da tafiya ka kayan sujada ba amma mai saurare to shi an shar'anta masa ya yi wannan sujuda na zo da wani littafi don ɗan ƙarin bayani a gurguje dangane da wannan sujadar kafin mu wuce ko ba komai ƙarin ilimi ne gwargwadon fahimta ita wannan sujuda ta tilawa shar'antacciya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abdullahi dan Umar yace yana karanta mana sura wadda ke da sujuda tilawa a cikinta sai mu ga manzon Allah yayi sujuda mu ma sai mu sujuda a matsayin mu na masu saurare yan kallo inji Abdullahi dan Umar an gane ko ya ce yadda muke yin sujida daɗin wani ma bai samu inda zai sa goshin shi ba domin kowa gaba ɗaya da an tafi haka ba zato ƙila kai kan cinye wani ma za ka aji ka da ya sujida mai kallon gabas a lokacin mai kallon yamma mai kallon kudu mai kallon duk inda wuska ka take domin ba sallah ce irin waccan wanda aka sharɗanta mu kallon gabas ba shi sa ma a yi ta wannan game da bayani gabata ba kabbara harama ba wani daga hannu da za ka yi ko wani abu a kawai kabbarar tafiya su jina guda ɗaya ka aje da ka yi azkaru sai kabbarar dagowa shikenan sai ka ci gaba da abin da kake yi wannan kuma ko cikin sallah ne ta farilla ko ba ta farilla ba in dai ka karanto ayar da ke da wannan sujudu tilawa an sunnanta maka yin wannan wato ainihin sujuda haka mai saurarenka haka mamunka <coughs> idan liman ne su ma za su yi wannan sujada tare da kai sa'annan shin wajibi ce ita wannan sujada dole in mutuna kira'a sai yayi ba wajibi ba ce amma sunna ce mai karfi in dai so samu ne to kada ka wuce ba kai ba amma in ka wuce ba a ce kuma ga zunubi ba ka yi amma ko ba komai ka san tunda haka abin yake to wanda ya sujada ya tsere maka da ladan wannan sujada din sannan <clears throat> inda aka samu dalilin cewa ba wai dole-dole ba ne sai mutum ya yi ta bukhari da musulun sun fitar da hadisin abu rafi abu rafi ke cewa na yi sallah tare da abu huraira abu huraira ya mana limanci a sallah ni ina cikin mamunsa da ya zo sai ya karanta izar sama'un shakkat wa adnat da rabbiha wa hukaccen kun san karshen da akwai mawdu'u sujudi ko to da yaje wurin wannan mawdu'u sujudi din sujudi tilawa yace sai muka ga Abu Huraira limamin mu yayi sujuda shikenan tunda shine limamin mu ma sai muka yi sujuda amma ana sallamewa muka turke shi da tambaya me kuma muka gani haka kuma kun san abin da Abu Huraira ya ce sai ya ce masu na yi wannan sujadar a bayan baban alkasim sallallahu alaihi wa sallama kuma ba zan fasa yin ta ba daga nan har ƙasa ta naɗe in koma ga Allah ma'ana dai kaga ya tabbatar da wato yin ita wannan su ji daɗin amma gabar cewa ga waɗansu manyan sahabbai kamar abu huraira su ma ba su sani ba sai malamai suka fi musamman mazhabinmu na malikiya sai suka fahimci kamar ita wannan sujidar ba ta cikin azaim amma dai hadisi gashi ingantacce bukari da muslim annabi ya yi sujuda ta tilawa a cikin suratul inshiqaq zasma'un shaqqat wa adnal rabbaha wa huqqat zuwa can karshe sannan haka a cikin suratul eh, suratul alaq iqra rabbukal akram alladhi allama bil qalam can karshe akwai sujudu tilawa wa'annan wurare da ake yin wannan sujuda kuma kafin mu ci gaba inda za ka ƙara ƙarfafa ka akan ka daure kai yi sujuda ce mai falala tana tunkuɗe maka shaiɗan a hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda ya samo daga ma'aiki sallallahu alaihi ya ce annabi ya ce idza qara ibnu adama sajadata fa sajada itazala shaytanu yabki yaqul ya waylahu umira ibnu adama bisujudi fasajada falahu aljanna wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar la'anatullahi ta'ala alaihi manzo Allah sallallahu alaihi cewa idan dan adam ya zo karatun alqur'ani ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba sai ya zo ayar da ke da sujudi tilawa sai ya zo ya yi wannan sujudar bai wuce ba ya yi ta to daga nan shaidan zai ja jiki shi ya ja baya ya nisanta daga wannan bawan Allah kuma ya nisanta yana kuka yana takaici yana cewa ya kai tonsa an umarci dan adamu ya sujida ya yi sujida sakamakon haka yana ya samu aljanna ni an umarce ni in yi sujida na ƙi ni sakamako na wuta kaga yana da na sani kai yanzu ba za ka so a matsayinka na musulmi ka sa mashe dan abin da zai da na sani ya bakin ciki ya fashe da kuka ba ya kamata ka daure ka yi wannan sujida sujada ɗaya ce tallintal a yi kabbara a ɗaga kamar da bayani ya gabata a cikin ruku a cikin sujuda ɗin za ka iya subhana rabbiyal a'ala wa bihamdi kamar yadda yake wannan yana cikin azakar na sujuda kun sani to za ka iya karanta wannan sannan kuma za ka iya karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kfirli wanda wannan ana karanta shi a ruku ana karanta a sujuda bayan waɗancan tasbihohi na musamman da aka ware a ruku'u da wanda aka ware a sujada to dukkanin su kuma bayan kayi wa'ancan subhana rabbiyal azimi a ruku'u ko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko ka kara da wabi hamdi durun ayon su inganta subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi to sai kuma ka kara da wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to ha a sujudi tilawa zaka iya yin wannan sai malamai suka ce na ce malamai domin wani littafin dandazon wasu malamai ne zaɓaɓɓu cikin manya-manyan malamanmu na saudiya suka tara wannan fatawoyin alhamdulahi littafin ya yi yawa hannun mutane kusan kowa ma yana da shi sai malamai suka ce babu laifi a wannan sujuda har wayo ta tilawa kafin ka ɗago ka ƙara da cewa sajada wajahi lazi khalaqa wa shakka sam'a wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi ma'ana sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa tsarki ya tabbata ma'ana fuska ta tukuna ta yi sujuda ga wanda ya halicce ta ya tsaga jinta ya tsaga ta bi haulihi da hikimarsa ko da ƙarfinsa da ƙarfinsa to wannan suka ce babu laifi idan mutum ya karanta wannan sun dogara akan haka da hadisin da alimamu turmuzi ya fitar akan lamba 585 kuma shi alimamu turmuzi abu isa a turmuzi ya ce hadisin sahihi ne hassan sahihi kuma muhammad nasiruddin al'albani shi ma ya inganta hadisin ya ce hadisi ne sahihi don haka kenan ashe a wannan sujudar ana yin azakaru sujudi kun riga kun sani wuraren da wannan sujada ta tabbata ake yi a cikin alkur'ani wurare goma sha biyar ne a cikin surori goma sha hudu saboda ita wannan surar da muke ciki wuri biyu ne ake sujuda akwai gurin na ɗaya yana can mun riga mun shi an gane ko inda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب حق عليه العذاب to daidai wannan ayar ta inda Allah ta'ala ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha to nan ma mahallin sujuda ne dukkaninsu tabbatattu ne har a malikiya malikiya waɗanda suka ga kaman ba aza'in ba ne sun ɗauki ta suratu sa'ad suna ganin ba azima ba ce sun ɗauki ta suratul inshiqaq suna ganin ita ma ba azima ba ce sun ɗauki ta suratul alaq ita ma suna ganin ba mai lallai ilalla ba ce da ta cikin suratul um, suratul najami wayannan guda hudun su ne a malikiya suke ganin wayannan ba a za'in ba ne amma sauran goma sha ɗayan dukkansu sun yi riko da su har wa yau ta cikin suratu sa'ad abdullahi dan abbas shi ma yana ganin ba azima ba ce ba amma dai duk ta tabbata a ruwayoyi ingantattu wuraren nan goma sha biyar duka hadisai sun zo da su allah ta'ala ya sa mu dace wannan shine dan karin bayanin na ga ya kamata in yi daidai wannan gabata mu allah ya taimake mu to Allah ramma sai mu gurgusa gaba mu je mai muka samu wajahidu fillahi واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير